a falalan malam Muhammad bin Usman zamu yi ta faɗa da irin matsayi da Allah ya ba shi da shi ne shugaban kaza shugaban kaza ko na malam Abdulwahab to amma kokari ake a haskawa musulmai hanya su gane inda suka nufa musulmai gaba ɗayansu a matsayinsu na musulmai ba tare da yin la'akari da dangantaka su zuwa ga kungiya ko wata ɗariƙa ba don magana ce ake da ta shafi musulunci gaba ɗaya a gaskiya lokaci ya yi da dukkan ma mai hankali ya kamata ya ja tsamara kowace irin tsamara ce da ta dace da irin sana'arsa in malami ne akwai nau'in tsamararsa in ɗan boko ne akwai nau'in tsamararsa in ma wanda yake a an sa musu sunan 'yan siyasa ne zalla akwai nau'in irin tsamararsu mu ga mun yi iyakacin ƙoƙarinmu ubasanji bai sake komawa ga mulkin ƙasar nan domin ina so ku fahimci wani abu da kila kun riga kun fahimce shi kananan kaɗan daga cikin illa da shikencin da su je mana ne. a tsari kowa san PTF ta riga ta yi yarjejeniya an ba da kwangilar jawo teku zuwa kogin Naija ta yadda 'yan kasuwanmu na Kano ko na Kaduna ko na ina ne za su iya kawo kayansu har cikin ƙwarewar gidajensu a madadin sai an sauke a lagos su sha wahala na transportation zuwa kano da matsalolin da ke cikin lagos da za su fuskanta wanda obasanjo yanzu ya soke wannan kwangilar kuma kowa ya san kadar 'ya'yan kaɗanya da obasanjo mana aikin soja yanzu tsarin da suka yi shine ko da najeriya za ta rincaɓe soja su karba. to za a yi shekaru goma zuwa sha biyar ana mulkin soja ba tare da wani musulmi ya sa ran rike mukamin shugaban kasa ba don sun yi mana kakaf gaba daya kuma kowa ya san karin mukami da aka yi wa 'yan sanda na kwana-kwanan nan kuma aka yi wani makirci aka ɗauki waɗansu musulmai namu musulman ma na ƙarshen arewa don daga cikin waɗanda aka sa a cikin harkar suka yi ruwa da tsaki wajen lalata mana tsari akwai wanda daga mahaifa ta yake daga daura yake kawai don gorin suna son a sa su a kwamishin din da aka kirkiro na aikin 'yan sanda su zama dindindin sai wanda suka ga dama sai aka ba su wata ajanda ta Obasanjo da 'yan fere wanda sai sun implementing dinta wajen ƙara wato promotion da za a yi wa 'yan sanda ta yadda za a karkaɗe mu a danne mutanen mu a ɗaga nasu sannan a ba su abin da suke so kuma sun riga sun zartar a yanzu maganar da nake baku kabaru kana ne abinda an yi shi an kare to sannan a kan idona wani lokaci a bauchi zan tafi jos muna tafiya ne da iyalina a mota muka yi tauce waɗansu dogayen motoci waɗanda ke ɗauke da tankoki na yaƙi ana kwashe su daga barikin soja na bauchi ana tafiya da su eh, kudu maso yammacin najeriya Duk wani makami mai ruhi a ajandar Obasanjo a ɗauke shi lokacin da na dawo Bauchi na yi lacca na faɗakar sai aka turo waɗansu musulmi daga barikin soja su gamsar da ni wai waɗannan tankokin yakin da na gani ba wai an ɗauke su bane gaba ɗaya a sabis za a kai su ko goma shau sannan daga baya a dawo da su kaji sabis ɗin tankar yaki za a yi a goma shau billahi lazidu sun kwashe su kararar hoto ne kawai ni a kan idona ne na gansu lokacin da ake tafiya da su da aka zo lacce da nayi da waɗansu yan ma suka yi lacce a bauchi hankali ya tashi shine sai aka yi tabi ta eh, masu rawani cikin sarakuna da menene a ne mutane cewa a waɗansu ma a ce musu sabis aka kai su za a dawo da su waɗansu kuma aka ce ba sabis aka kai su ba ai dama an ɗauko su ne an je an yi rawar daji da su a can wajen a wancan garin can cikin jihar Borno ga nan da suna mai dogon dutsen nan Goza to da haka an dawo ne za a mayar da su Jos ba wai za a tafi da su a Ogomesho ko Lagos ko Ibadan bane ba wanda tun an kwashe su gaba daya to Obasanjo tsarin da yake so yayi shine na su yan siyasar namu da suke daura damarar za su yi masa yakin neman zaɓe su gane tsarin da yake so ne shine idan zai koma wannan karo na biyu ya san ba zai sake koma ba to daga lokacin nan baya roƙon alfarma a wurin kowa duk wani wanda ya taɓa yin shugabancin Najeriya a wannan yanki namu na musulmi sai ya ɗaure shi kuma sai ya ci mutuncinsa ajandar da ke gabansa kenan don a wannan lokacin baya sa ran komawa ya san so biyu ne a kundin demokarasi ɗin nasu wanda suka rukaka daga amerika ba zai koma ba da haka zai ci mutuncin kowa dukkan wani sarki mai mutunci da ake ganin shi da kima a arewa sai ya ci mutuncinsa don suna da ajanda da suka ce duk gidan sarautar arewa babu inda babu gaba domin kowane gida ko a kano ko a zazzau ko a daura ko a katsina ko a ina ne sai ka samu kowace masarauta akwai gaba a cikin wannan masarautar tsakanin 'ya'yan gidan wani da 'ya'yan gidan wani to za su ɗauki na ƙarshen ƙasa su rusa wanda yake kai don su haɗa mu husuma a mu idan ya so a wannan lokacin sun yi shirin da in soji za su karɓi mulki to duk nasu ne arna in ma demokarasi ta ci gaba da su ne to su a Obasanjo ajanda ce iri biyu da yake da ita yan amfina sai da sun bashi tasu daban a tattara wannan makamai a kai a yi amfani da kudin Najeriya yanzu wajen haƙo man fetur din da aka samu a ƙasar Yarabawa wanda an riga samun namu na Bauchi da Barno da sauransu namun an dakatar da haƙowa yanzu ana haƙo wancan a ware musu wutar lantarkin su daban wanda yanzu ake yin tashoshi a can kasashen su daban ta yadda in ma Najeriya ta rikice to su sai su ware ta su yaro balan din nan kasar su duk makaman nasu ne irin yadda Yugoslavia ta yi ka san tarayyar Yugoslavia wadda ta kunshi Sabiyawa ta kunshi kroshiyawa ta kunshi musulmi na Bosnia da Herzegovina da kuma musulmi na yankin Aljabal al-Aswad Montenegro da aka zo yadda Sabiyawa suka yi sharri da suka ga a communism zai rushe sai suka sace dukkan makaman kasar suka mayar a bangaren su da haka da aka rufe sai musulmin ne gobe ne ya zanto ba su da komai shi yasa aka zo aka yi taya karsu ana ta karkashe sana cin mutuncin da a tarihin wannan zamanin ba taɓa yin irin wanda aka yi a wancan wurin ba to wannan shine abin da ke jiran mu in ma kun ce za ku yi siyasa dan siyasa to in kuma za ku yi siyasa dan addini gashi nan dai liballige shahidul ghaiba wanda yake nan ya isarwa da wanda baya nan dan wannan shine tarkon da Obasanjo ya dana mana tare da goyon bayan arna ba abin takeice abin mamaki yan atina da suna da ajanda kirista suna da ajanda wadda kowa ya baiwa Obasanjo kuma kowa ana tabbatar masa da bukatunsa a ciki amma kuma mutanen mu suna goyon baya ne a kyauta idan su Adamu Shiroma ni abin da nake cewa Adamu Shiroma ya fito daga North East me Obasanjo wa North East babu me yawa jihar Nobe inda nan ne Adamu Shiroma ya fito me yayi kai mana shiru da Allah me yayi a garin Fatiskum inda nan ne aka binne cibiyarsa ya gina kurkuku eh ya gina musu kurkuku to wace ajanda suke da ita a gaban shi to wannan shine kiran da muke wa ba wai a da musulun mu ba dukkan wani wanda yake dattijo ne a arewa da yake gani ya san ya kamata ba ko arewa ba ina nufin dukkan wani dattijo musulmi ya kasance ya kalli wannan matsala kuma dukkan wani dan siyasa ko matashi ko dan tsaka tsakiya ko dattijo ya kasance ya kalli waɗannan matsaloli don mu san da wace irin damara za mu shiga cikin harkar nan ta siyasa sannan ya uwa ku gane cewa matsayar a matsayin mu na wannan majalisi mai albarka da muke tafiya a cikinsa majalisin haɗin gwiwa na dukkan malaman sunna da ke jihar kano matsayar mu shine a cikin harkar wannan ta siyasa muna tare da kowane musulmi ne mu ba mu ce sai musulmin da yake cikin mu ba ko dan izala ko ba wahabi da ake rada mana suna duk musulmin da muka san nagari ne mai himma ne mai kwazo ne duk ɗariƙar da yake zamu jefa masa ƙuri'a ya kayar da arne kuma dukkan wani arne da ya zo ya ce zai fuskanci wani musulmi ba ruwan mu mu tsaya mu bincike wannan musulmin tare yake da mu ko dan kadiriya ne ko dan tijaniya ne wannan ita ce matsayar mu ko matsaya ce da muka shata ta gwargwadon abin da muka fahimta na Ƙur'ani da hadisi kun san cewa dai babu wani ɗan da mace ta haifa da muke jin tsoronsa babu shi ba wanda ya mana barazana ba wani mara kunya da rashin kunya su zai taka mana burki amma abu ne da muka yi imani da shi na ƙur'ani da hadisi wanda akan wannan hasken muke tafiya dan wani ya kaucewa wannan hasken ya ɗora shar mu ba za mu ce ma bari mu rama da shar ba Abin da muka saba mutane jan aya da hadisan manzon Allah shi muka saba wa mutane aji to wannan tsarin a kansa ko muke tafiya ko bi hita ta'ala a kansa muke fatan Allah karɓi rayuwar mu akai duk yadda aka rada muku ko aka ce kar a zaɓi dan izala da mutum ya zaɓi dan izala ko ba ya haife ko gare ya zaɓi kirista kamar yadda za su faɗa kar wannan ya fusata ku kuna da manufa kuma ku ba wai kuna yin abu bane dan huce haushi an ce mana kaza mu ma bari mu ce kaza duk yadda wani ya ce kaza na kushewa ko yabo kafin ku ce kaza sai kun ga kaza din da za ku ce shin saboda tasirin yabo ne ko kushewa ko kuma saboda tasirin wata aya ce ta Qur'ani ko wani hadisi da ya tsuma ku wannan ita ce manufar mu don wani ya zage mu baya sa mu dauki matakin da muka san cewa mun kaucewa tsarin mu na Qur'ani da hadisi dan wani ya yabe mu ko ya ba mu kujerar maka ko umara ko ya ba mu mota ko ya gina mana gida baya sa mu kauce wa tsarin koyarwar Qur'ani da hadisi muna nan kan wannan layin inda tsarin mu tara kuɗi muke so mun san yadda ake a samu kuɗin ko mun san me za mu